Barka mu da saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin namu. Dan uwa idan yau shine farkon ziyaranka kai bako ne a wannan channel namu na Darul Furqan TV to don Allah kada ka manta ka sauka kasan bidiyon zaka ga kalmar subscribe da jar alamar rubutu ka danna ta bayan ka danna sai ka danna alamar ƙararrawar sanarwa sannan ka zabi all sannan don Allah ku danna mana like ku danna mana like domin mutane da dama su samu daman kallon wannan bidiyo. Ga yau Juma'a sai sun ka ɗauki hoton shekau wani shifkau dan uwana a'a dan uwana shifkau dan uwana ne ko babu komi shifkau mutum ne ko ba mutum bane belle ya bi mutum ne ko dabba kaga mun haɗu ga mutum taka ce shifkau ba mutum bane ko ce belle ya ba mutum bane wallahi ni ban san abin da na gudun a jingina shi gare shi ba yau wallahi bayan gudun jingina ga komi shekara na ana ce bello dan boko haram ne da me ya cutar da ni ho so haka ji sun ka bari an yi rubutu ga facebook an yi rubutu ga me an yi bello ya dan boko haram bello ya dan boko dace Allah ya saga ku eh akwai abin da yahi boko haram in ta halatta ga shari'a ina shiga ko boko haram abin da yasa ni ki da kilare in ce ni bello ya dan boko haram ne hadi aya abban da ko hadisi yau na samu ayar da ta halatta boko na rinci da Allah ba a mangariba sai na shiga boko haram in samu hadisi cikin Bukhari nan da Qur'ani ɗaya ya fi Buhari daraja a wurina in samu hadisi cikin Bukhari ko cikin Muslim ko cikin Abu Dawud ko Tirmizi ko Nisa'i ko Ibn Majah ko Muwatta Malik ko duk dai wani hadisi kuma magabatan mu na sunna sun tabbatar da hadisin nan ingantacce ne halaccin boko na rance da Allah ba a mangari ba sai na kuma dan boko haram in wani na gudun wani abu ko sun da abu komi baya gudu Zaka iska ma mafi yawan malaman najeriya wayoyinsu kulle suke ni 24 hours waya ta buɗe take kuma da maki da maso ya kwabbugo ɗauka ni kai in ka iya samu magana da ta hi kowace muni wadda in ka faɗi raya tana ta faɗi ka gani mi ta cuta min da ita in ina iya in baka amsa in bai iya ka in ce ka kare da shi kina aji bai sa in kulle waya ina fatar kun fahimta mafi yawan malamai saboda tsoron zagi ko cin mutunci wayoyinsu rufe suke sai dai in suna sun buga su buɗe da sun kare ni waya ta 24 hours rufe take abu guda buɗe take abu guda ka sa in rufe waya in ina wa'azi yanzu ga ko karatun zaure muke karatun da muke da marici ban kullewa sai dai in sa ta silent amma wa'azin nan ɗaya na awa guda shi ɗaya ka sa in kulle waya in ba shi ba 24 hours waya ta buɗe take kuma duk mai wata mugunyan magana in yana musu ya bugo ya gani in ya fara ina kashe waya me a gudu ba abin da mu a gudu mu to shine yace yau ɗin nan sun ka dauko hotonka da na shekau sun ka tura sun ka cewa da kane yan uwan juna yace to shi ya ƙara fahimta sai cewa dai shahin gaba na bello ya buna ba Ni ce to ƙarya ce ba ɗan uwan shekau nike ba kai ga ganin ka ƙarya suka yi ba ai ba su nan ba su yi ƙarya ba shikau dan uwana ne ko babu komi shikau mutum ne bello ya bi kuma baka cewa mala'ika ne ko aljani dole ka ce mutum ashe mun haɗu da shikau ga mutuntaka balle shikau yana idda ya'in shi musulmi ne bello ya bina idda ya'in ni ma musulmi nake mun haɗu nan ko ba mu haɗu ba kana iya cewa to ai musuluncin shikau ba ni ƙware ba ne wannan kai kai wannan hukunci wannan hukunci Allah ake barma amma dai tun da ya buɗe baki ya ce shi musulmi ne sai mu bashi haka nan in mun ka zo wurin Allah can mu gano shi musulmin kwarai ne ko ba musulmin kwarai ba ne amma dai mu bashi haka nan da shekau da mai in musulunci da wanda ke cewa shi bai son musulunci washi ai gara shi bayan zama ne musulmi haɗu da shi ga musulunci shekau yana cewa shi ahli sunna ne yana in sunna ko bai idda'i sannin ku da bello ya baya kun ka san shi ahli sunna mun haɗu da shiko ga sunna kana iya cewa to ai ƙarya ce shiko ba ahli sunna ba ne ce to wannan to ai an ka ce ƙarya mutum nawa kasan za a kora to ni matsayina na bello ya bayo ina da ikon kora wani daga sunna don haka ya ce ahli sunna na na bashi nan wannan in mun ka ta yi lahira ayyuka ne ka tabbatar da ahli sunna ne ko ba ahli sunna ba ne Allah shi an mai hukunci ba bello ya ba don haka mun haɗu da shikau ga zama ahli sunna yace mai da'awa ne duniya da lahira ban da aikin da ya wuce min da'awa ko kun san ina da wani aiki bancin da'awa iya juddadon aiki na annan da'awa ban da wani aiki illa da'awa na acci na na asha na na duk abin da samu ta gehen da'awa ga dasa mai shi yasa kuma gaban wasa da da'awat sadda ina ma'aikacin gwamnati ban samu wadatar da ni samu ba bisa ga bayan na saki aiki na rungume da'awar ga 100 bisa 100 ba nan na gano ashe da wannan tafi aikin gwamnati ina fatar kun fahimta yace mai da'awa ne shi ma billahi mai da'awa ne mun haɗu nan ko ba mu haɗu ba kana yace a ƙarya ce to ai shi da'awa ce a ƙarya ce to wannan gare ka amma shi da ya kira kansa mai da'awa don haka mun haɗu nan sai yace kuma mai jihadi wani irin jihadi na ɗaukar bindiga ya halbe mutane ya taya iskan magarin mutane kunna mai wuta ce to nan ɗai mun karara ba hadha firaqun baini wa bainahu ji inda mun karara ba jama'a kun san da ina da bindiga ko yau ta shi shekara goma sha wani abu garin kun taba jin na halbi wani ko mutum guda ko tsuntsu ban taba halbi ba da ita iyaka dai na aje ta saboda hukullar lura shi yasa mai rahani ce ba ku ji mai rahani ba ya ce, abin duka katako ce ni ce toto yin gwada gare ka ɗan neman mahaukacin ga ce yana kuri da bindiga wai ya daga bindiga bindiga katako ce bindiga katako tana kashi ko ba ta kashi to ga ka musulmi ga ka ahalis sunna ga ka mai da'awa mun haɗu da kai ga waɗannan inda mun kararraba kashin mutane da haka ina kiranka don girman Allah shi kauka ajibin dagogin nan ka taho ka shigo gari mu ci gaba da da'awar mu sai wasu sun ka taken advantage ai kenan mun sabu kafa belle abu sai an ka gurza wannan kasar an ka yi Abuja wanda an ka fara sallama mishi ya inspector general IG IG Bello ya dan Boko Haram ne yace Bello ya bin da ni sani lokacin mutumin zamfara IG kun ba wasan mutume na bane yace Bello ya bin da ni sani ya an ka yace gashi ya hadi da baki ne cewa dan uwan shakkau ne yace oh, to ai wannan kasar sa mu jiya sai an kasance ai yana da shi sai ya jawo yace ba shi na bi wanga yasa ai wannan umumin da taimakon mu yake yi ai ba muna faɗa da su don suna musulmi ko ahli sunna ko masu da'awa ba yakin da suke suna kashin mutane mu shi Allah ya su gare mu shi na yake roƙon su su aji makami taimakon mu billa ya baka yi sai sun haga mai huska sun ka tashi sai ina sai ofishin national security advisor na shugaban ƙasa an ka zo an ka ranka ya ɗaya national security advisor mun saba ɗan boko haram sakkwato ya ce ashawa ne ne don ka ce bello yabo bello yabon da nisa da yaushe zan boko wala ga shi shi haɗi da baki nai to ku sa mu ja an ka sa kasa ya ce a ina da shi sai ya ɗauko ya saba shi bane wannan ya ce ai mun ji daɗin wannan kasar na bello yabo ai taimakon mu yake yi lallashin su yake so aje makami to yanzu waɗannan su ne manya-manyan harkar tsaro yanzu ba su amsa ba ta yi kai ma ubanka tun lokacin nan ai magana ba ya take duk inda aka kai an kai babu wani abu eh, eh, incriminating ciki ba wani abu criminal lallaba su ce nake kai don Allah ku aji makami ku zo mu ci gaba da da'awon lallaba su ce nake kai matsayi na tsohon mai wa'azi amma yan hasada hasada ta rure zo bello ya bu dan boko sai mai to in dan boko haram niki miza amen yanzu in ni da clearing ma nace ce ni bello ya bu dan boko haram niki mi gwamnati za ta yi min wallahi ko mi gwamnati ba ta yi min kun san dalili sau sai ya ce to waye kashi dukiyar waye salwanta babu ko to shike to miza amen ai shine laifin yan boko haram kisa da salwanta dukiya aqida kuma yau in duci kace kana bauta ron gwamnati to shi da saboda hasada ai dan boko haram ne ai dan mika to shi ne yanzu yanzu an dauko suko sai sun ka dauko to yana ganin waɗannan yan shi abelle abu ne ko makiya ne ya sun ka ɗauku shifkau an ka cewa da ƙane ‘yan uwa da ɗan uwa da belle ya da shifkau duk ‘yan boko haram ne an ka ce duk ahli sunna ne lalle ni ka wallahi in kana kunna mota ga kai ban walwala cewa ahli sunna nake yau ahli sunna nake gobe ina fata in waye gari ahli sunna har ƙarshen rayuwa ta Allah shi kashe ni ahli sunna duk inda Allah zai sa ahli sunna gobe kiyama Allah ka sa ka haɗa tare da ahli sunna ni sunna ta ba ɓoye take ba a irin waɗanne masu ɓoyo babban ɓoyo na fatar kun fahimta to kaga mi ya nuna ashe kenan har cikin yan shi'a akwai yan shi'a bello yabo kuma inda ni ƙara tabbatar da haka lokacin da an hakama ni irin yau an kai da ni Kaduna cikin dare da ni dawo kungiya kungiya na zuwa yamin jaji har da kungiyar yan shi'a sun ka zo nan sun ka ce yan shi'a ka ne gafarta malam ni jawa sun ka ce wallahi yan shi'a ka ne mu zo mai ma jajin abin da ya faru mun to Allah ya raba ku da shi'a sa ku dawo izala mai izala tare don haka akwai yan shi'a belle yabo ko waɗanne iri akwai na belle yabo saboda mi saboda irin hasken irin yadda Allah ya haska tauraro tauraro belle yabo Allah na gode maka akan wannan shi yasa yau kuma duk mai sun shahara ga waye ka liƙawa ga bello yabo domin duk abin da an ka rubuta game da bello yabo in alheri in sheri mutane na son saurare ne in na saurare ne in na karatu ne mutane na son karanta shi sai in sun karanta sun ga shirme ne ko sun sa sun ji shirme sai su yi waci da shi amma da in ka liƙa bello yabo ka sa sunan bello yabo to shikenan za ka samu za ka samu viewers wannan falala ce ta Allah ba gwamnati bace balle ko ce ku bari ai sauran gwamnati sun shekara biyu ina fatar kun fahimta to mun gode ma Allah to mu ci gaba don haka yanzu na kawo wannan don in yi muka kashe da wannan shafi masoya bello yabo san cewa yan shi za ku ga an yi tallar zaka zaki za ku ga harkokin shi'a za ku ga an haɗa ni da shekau to ku sani babu hannu na babu hannu wani na tare da ni duk abin da suka rubuta su ta su rubuta wannan za su ba da amsa gaban Allah ban tsoron wallahi su rubuta komi bello ya ba irin lahun nan ne ke da homai ba tsohon ɗan boko ne wadda ni karanci addini haka ni karanci boko ba yi mutum ne kuma Allah ya bani dama ni jarabtu da shari'a don haka duk da yake ba lauya nake ba na san ka'idoji da yawa da shari'a Allah da shari'ar nasara kuma lo na san ka'idojin kuma ba jahili nake ba ga kowace don haka ban tsoron da daddare ka sallama min ka ce ana neman ka police station ana neman ka ofishin wane abin ga authoritatively ne ka taya don ba san na aikata laifi ba ina fatar kun fahimta to Allah ya shirye da mu to sai amen to shine Allah madaukakin sarki ya ce tunda basu shirye da alqur'ani ba to za su yi mai jafa'i fa sai ya quluna hadha ifkun qadiyad da sannu za su ce wannan alqur'ani keren ƙarya ne da dadde yanzu kafin ran makka sun ƙaryata alƙur'ani sun yi mai jafa'i ya sa ƙur'ani ya zama gaskiya to shi yasa duk abin da a gaskiya don wani shaidani ya zo ya ce mai ƙarya duka ba ba shi ka sa ya zama ƙarya ba muna roƙonka Allah ka tsare mu daga ƙaryata gaskiya sai Allah ya ce wa min qablihi kitabun Musa Wa qablihi kitabun Musa, imaman wa rahma. Na'am. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا نعم لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين تو ينزو كافر مكة سوى نيني ما لمنسو يهود كاسا سوى كافر مكة جاهليني ba su da ilimi yahuda suke da ilimi don haka inda duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu sai kafin ran maka su sheka inda malamai yahuda su haɗa musu yahudawa su za su ce to ku ce mai kaza kun fahimta yahudawa suna rike da littafi ko ba su rike da shi mi sunan littafin attaura suna sun yi imani da wani ba annabi ko ba su yi ba sun yi imani mi sunan annabin da yahudu sun kai imani da shi annabi Musa alaihi salam to shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ya jeho musu wannan challenge yace ya za ku ƙaryata alqur'ani ku ce ƙarya ce da dadda wa min qablihi ai gabanin zakwa alqur'ani kitabu Musa akwai littafin da annabi Musa ya zo da shi wane littafi annabi Musa ya zo da shi at-taura ku yahudu waɗanda an malaman mushrikan makka ai kuna ne rike da at-taura don haka ashe kenan ba manzon Allah ya fara zuwa da littafi ba kun fahimta wanda yake shi littafin da annabi Musa ya zo da shi a taura imaman jagora ne wa rahamatan kuma rahama ne kamar yadda Alƙur'ani yake jagora kuma rahama haka ita ma a taura jagora ce kuma rahama to menene masana Allah daga cikinku? ku annabin nan da an ka siffanta annabin ƙarshe da su cikin attaura annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya cika su shi yasa wasu da cikin kuma har sun ba da gaskiya gare shi shekaran jiya ba mun yi musulunta Abdullahi bin Salamin ba babban malamin Yahudu na Madina madalla ai siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan cikin littafin nan naku ashe kenan ya zan lazimi gare ku in dai kun yi imani imani na gaskiya da attaura nan da aga hannuwanku to ku yi imani da annabi Muhammadu ina fatar kun fahimta sannan kuma ku yi imani da littafin da annabi Muhammad ya zo da shi shi amma ana wa min qabli kitabun Musa imaman wa rahma wa hadha kitabun wannan alqur'ani kuma da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi littafi ne musaddiqun wanda yake mai gaskantawa lil kutubi lil kutubi qablahu ga littafan da Allah ya aiko gabaninsa da alqur'ani ya zo ko da ya zo ya iskan ma Allah ya aiko attaura ga annabi Musa ya aiko zabura ga annabi Dawuda ya aiko linjila ga annabi Isa ya aiko suhuf ga annabi Ibrahim waɗannan duk suna daga cikin littafan da manzon Allah ya iskan mako da Qur'ani ya zo ya karyata waɗannan littafan a sai ya ce waɗannan duka littafan Allah ne amma dai lokacin aiki da su ya wuce a rufe su yanzu da miza a aiki da alƙur'ani Shi ne ma'anin musaddiƙun shi wannan littafi na Alƙur'ani da ya zo, ya zo ne yana mai gaskantawa ga littafan da na gabace shi Lissanan arabiyan kuma an saukar da Alƙur'ani ne da yare na larabci kaga babu wani yare illa yare larabci da ganin Allah ya zaɓi mafificin littafinsa ya aiko shi da larabci ya zaɓi shugaba da cikin manzanni ya aiko shi balarabe kai ka san Allah ya zaɓi yaren larabci ina fatar kun fahimta don haka bai halatta a matsayinka na musulmi ka zauna baka jin larabci jin larabci in nace ban baka jin ma'ana baka baka ko iya karatun qur'ani ba baya halatta duk wanda ya yarda da la ilaha illallah to wajibi ne ne ya koyi karatun qur'ani shi ko qur'ani kaga da larabci yake ko Shi ne yace lisanan arabiyan shi qur'ani an saukar da shi da yare na larabci an kawo qur'ani ne liyun zira ladina zalamu domin ya yi gargadi ga waɗannan da na zalunci su wane ne sun kai zalunci waɗanda sun ka zalunci kawunansu da shirka da abubuwa na sabon Allah duk abin da ake ce ma zalunci babba ko karami kamar yadda Allah ya ce cikin suratul an'am ya ce allazina amanu allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn na'am ulaika lahumul amn wa hum muhtadun tabaraka wa ta'ala yace allazina amanu wa'anda sun kai imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin basu cudanya imanin su da kowane irin zalunci ba sadda Allah ya saukar da wannan aya sai hankalin sahabbai ya tashi don da yawan su kafin su musulunta sun yi shirka eh, eh abin ga akwai wanda bai yi zalunci ba sun dauka wannan karamin zalunci sai sun kace ayyuna lam yadhlim ya rasulullah cikin mu wane ne bai taba zalunci ba to Allah ya ce allazina amanu wayan sun kai imani walam yalbisu imanan bi ba su cudan imanin su da kowane irin zalunci ba yace ulaika lahumul amn waɗannan su ne aminci ya tabbatar musu wahum muhtadun kuma su ne shiryayyu Allah ka saya mu cikin shirin. sai sun kace manzon Allah mun ko halaka tunda cikin mu abba ya zalunci ba sai manzon Allah ce ba wannan zalunci ake wannan aya ke nufi ba zalunci babba ba ku ji wa da ya ce ma dane ba ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulm qala luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tu shirik bin la na'am inda shirka la hulmun aure hakim ya yana wa ɗansa wa'azi yace ya ce ya kai ɗana la tu shirik bin kakai shirka da Allah don mi inda shirka domin shirka la zulmun azimun lalle zalunci ne wanda abbabba kaga ashe kafirci zalunci ne shirka tarayya da Allah zalunci ne hakan ga saba ma Allah ka zo ka yi zina ko ka yi sata ko ka yi ƙarya ko ka ci amanar wani ko ka yi liwaɗi duk da abin da yake haram zalunci ne jama'a haka ka zalunci ɗan uwanka ka yi mai ƙarya ko ka yi mai ƙage ka yi mai sharri ka yi mai ƙazafi ka ci dukiyarsa ba bisa yin shi ka buge shi ka zubar da jininsa wannan duka zalunci ne ina fatar kun fahimta to sai yace yace la tushrik billah yi shirka da Allah inna shirka domin shirka la zulmun da zalunci ne wanda abbabba Allah ya tsare mu daga zalunci to sai Allah yace an aiko da Qur'ani ne liyun ziral ladina zalamu domin shi gargadi ga waɗanda ne ya zalunci zalunci babba mai ma'anar shirka da kafirci da kuma zalunci karami